Hausawa Top TV tashar al'umma. Biyan kuɗin fansa a karɓi mutane shi yakan sa masu garkuwa da mutane su ci gaba da abin da suke suna ci gaba da satar mutane. In ji Chief Imam wato na masallacin Abuja, Chief Imam wato Ibrahim Makari. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken abin da malam ya faɗa. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku na ƙararrawa don haka ne zai ringa ko damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. Kafin nan mai saurare bari mu maka tsokaci akan kalamin nasa. Hakika a wannan lokaci satar mutane da yin garkuwa da su yana ɗaya daga cikin jigajigan matsalolin da suka addabi Najeriya take fama da su. Kuma har yanzu gwamnati ta kasa ɗaukar wani kyakkyawan ko kuma mu ce ƙwaƙwaran mataki akan hakan. Babban malamin addini a Najeriya wato Profesa Ibrahim Makari ya faɗi wata mafita akan wannan al'amari da ya addabi ƙasar ta Najeriya na satar mutane da yin garkuwa da su domin a samu kuɗin fansa. Sai dai wannan mafita da malam ya kawo tana ɗauke da jarumta da sadaukarwa. wanda ba kowa ne yake da ƙarfin zuciyar da zai iya ɗaukar wannan shawara ta malam ba. sai dai shawarar da malam ɗin ya kawo ta yi daidai da irin shawarar gwamnan kaduna mai ci a yanzu wato malam nasiru yan rufa'i ga dai wannan zazzafa shawara da malam ya bayar immiya ita ce baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi don a ɗan adam idan har allah subhanahu wa ta'ala zai hana baiwa makiya na yaƙi kuɗi don kar ka karfafe su ci gaba da yakan to ina ga mutanen da don zalunci da ci za su zo su kama mutum su ce sai an ba su kuɗi an haɗa musu kuɗi sannan za su sake shi ku haɗa kuɗi ku bayar a saki wannan mutumin haramun laifi ne idan a cikin kuɗinsa ya ga dama shi da kansa ya cire cikin kuɗinsa ya fanshi kansa to wannan ya ga dama amma ba shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zaban masa ba ko hadisin Abu Huraira na Muslim wani mutum ya zo ya sami manzo Allah ko sallallahu alaihi wa sallam ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya rasul Allah ra'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala la tudihi qala fa in qatalani qala faqtuluhu qala fa in qatalani qala fa anta fil janna qala wa in qataltuhu qala fa anta fi fa huwa fi an-nar ya ce ya rasulallah wani mutum ya zo ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne ya zo yana son ya kwace kuɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka bashi karka bari ya kwata ya ce to ya rasulallah in ya yaƙe ni ya ce yaƙe shi kai ma ya ce ya rasulallah in ya na kashe shi ba ya ce yana wuta ya ce in shi ya kashe ni ba ya ce kana aljanna saboda haka bai halatta ba ka ba mutum kuma sannan wannan bayar da kuɗi wato a babin saddu zari'a babin toshe kafan barna daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shine mutumin da yake wannan barnan ya san duk abin da zai yi ba za a bada kudin ba so da a karshe shi zai wahala ya barnan kudin shi na abincin da ya ba wannan mutumin ya barnan bullet din sa kila da ya amfani da shi ya kisan da lokacinsa amma ya san cewa ba za a bada kudin ba wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacin lokacinsa yayi Allah ya ji kansa da rama shahidi ne dan aljanna ina fatan mun fahimta to idan al'umma ta tsaya akan wannan ka'ida da musulunci ya aji za a magance wannan bala'in za a magance wannan bala'in amma matukan dan adam sai mutane za su ci gaba da bada kuɗi don su fanshi nasu to matukan waɗannan wanda ake ba kuɗin za su ci gaba da amfani da kuɗin don nemo wasu makaman don ci gaba da firgitar da mutane da mai da abin da ya tsayayyen sana'a wanda har zai zo ya fi ƙarfi jami'an tsaro ya fi ƙarfin kowane irin hanya da za a bi don a dakile shi da haka mafi girman hanyar hanawa shine saddu zari'ati ya san cewa wallahi in ya kama mutum sai dai ya je ya yanka shi ya guntuwa guntuwa da naman sa amma akwai wani bawan Allah a katsina Allah ya ji kansa da rahma kuma yana daga cikin raunin mu ya kamata a ce wannan mutumin iyalinsa da ‘ya'yansa da iyalinsa ba su ƙara shiga wahala ba kuma al'umma sun ɗauki nauyinsu Allah ya sa an yi din ko wanda aka zo ana ciniki a cinikinsa shi da danginsa na karbi wayan a hannun barayin ya ce kar ku ba su su kashe ni Allah ya ji kaina lokaci na yayi dai masu wasiya shikenan ba a ƙara jin labarinsa ba da al'umma duka za su koyi wannan to amma muna san rayuwa kwarai ga shahada Allah ya bamu shi kuma lokacin nan dole za a zo masa dole za a zo masa in baka tafi yanzu ba za ka tafi daga baya kuma ni ina ganin wannan dama ce ma ta mu gwada jihadi kila Allah ya kawo mana jihadi ne ko Allah ya kawo mana jihadi ne da arha idan har irin waɗannan suka kama ka to ga dama nan na jihadi kawai Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya karɓi shahadar shi shikenan to kamar yadda kuka ji abin da malam ya faɗa babu shakka wannan mataki da malam ya faɗa babu shakka hanya ce wadda za a magance wannan matsala ta wato garkuwa da mutane da ake yi. matsawar a ce duk wanda aka ɗauke zai yi shahada ya nuna yan uwansa cewar kar su biya kuɗin su ma yan uwan su kudirci cewar ba za su biya wannan kuɗi ba babu shakka hakan ne zai sanya cewar su yan garkuwa da mutanen da zarar sun yi ɗaya sun yi biyu suka ga wahala kawai suke sha sai dai kuɗin su da suke kashewa to babu shakka za su haƙura da wannan garkuwa da mutane da suke yi amma wani ne yake sanya su dole za su yi masa tawaye su kyale shi domin kuwa wahala suke sha sai dai kuma abin da malam ya faɗa haka ne a yanzu san duniya ya yi wa mutane yawa ba kowa ne zai iya jurewa ya yi wannan abun ba kuma dama kamar yadda aka sani sun fiye ɗaukan waɗanda gidansu akwai kuɗi ko kuma su ɗauki mai kuɗin da kankin kansa to babu shakka shawarar da malam ya bayar shine da za mu bi tsarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba za a kai wannan kuɗi ba kuma kai ma da za ka haƙura kai shahada hakan shi ya fi ma domin kuwa rayuwar duniya ba komai komai bace ba ka dace da lahira shine abin da aka fi so domin kuwa can ne da'iman ƙarshen rayuwa wadda za a yi ta diman da'iman wato rayuwa ce wadda ba ta da tsayin adadin lokaci kamar duniya duniya ita akwai lokaci duk tsawon mutum ƙarshensa da ya shekara ɗari da goma idan ma ya haura ya je da talatin bai isa ya cike da ashirin da talatin da hamsin ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sittuna au saba'una To da fatan dai Allah Ubangiji ya sa amfani da wannan shawarar ta malam su kuma waɗanda suke aikata irin wannan abu na laifi na ta'asa na garkuwa da mutane. Allah ya shirye su su daina idan kuma ba masu daina ba ne ba. Allah ka tuna asirin su ga su nan ga ka a duk inda suke suka buya Allah ka san inda suke kai mana maganin su. To masu saurare shin me ra'ayinku dangane da wannan shawara da malam ya bayar? Shin wannan shawara da malam ya bayar kuna ganin cewar mafita ce ko kuma ba mafita ba ce ba amma dai ku duba da tsarin addini kafin ku yi mana sharhi akan abin da ya faɗa ɗin muna jiran jin sharhi ra'ayinku a bangaren kwamen ɗinmu za mu ba ku amsa akan abin da kuke magana mun gode masu sauraron mu